shabba bubble, shabba bubble. Amina. Daga ina? Wallahi ka ah! nan muna jiran shanayen mu ne su zo mu tatsa miki nono ba ki su kyau mu kawo miki. Allah. Mu sai gaki kuma. Wallahi shi yasa nake son ka. Amina ke Amina. Eh? Dama ina so in ga miki wata magana wallahi. ashe abin da ya faru kenan kawai kika je kina tsayawa da wani wai wai wai baka san renin nan zo zai ma abokina illa haba ai bai dace wannan ai ba kallon ki bane kwata kwata wannan bai dace kawai mutum ya zo aiki ajin ki ma ya wuce ki tsaya kina abin nan da irin wannan ga mata abokina wallahi tallahi kawai nace ni zan zo in ga miki gaskiya wannan ba irin wannan ya kamata ki dinga tsayawa da shi kuma kin gane ba wai na son ta bane ciki mana wannan dan iskan gari ne ko wannan shi ba abin kai kanki kika gani wannan kin dace da shi za ku wuce ne ana nuna ba babba yaro ba mu ba namiji za mu wuce tare duk wanda ya ga mu zai yi sha'awan mu dace da shi a ah, ba komai amina saboda kawai wannan ya tare ki a hanya in ga yau yawa dauki kuma yawa ya saboda in ya fi karfin in ya fi karfi na to ka aboki na shi ba kashi ɗaya yake da shi ah, ah, ita ta yi bayanin zuwa da ta dai fara amma kuma ba ita a tine eh, ta dai fara kuma na fito Allah sai eh. to in dai ta ce za ta yi ne Mm, dan kwana uku tun da karen da na ga hoton attini a gurin lawan da mai hoto. Eh. Na sai hoton attini ɗari da biya Tun ranar ban rinka ba ina ta tunanin attini. ya hoton ko kuma a'a. Hoton na saya a gurin lawan da mai hoto. Nan gurin da Yakubu Gwabji yake wankin hotuna. Ita atina. kware na zo na rinka na na rinka na rinka bidin bidin ma hwaɗe tashi na tara abin da eh. zan tara eh. saboda maganar aure b'a ce wata in ta riga ta zo to sai an yi za a samu kwanciyar hankali haka ne to sai na zo na ce to tun da magana ce ta aure abin da ya kamata zo samu babba haka ne to shi ne Allah ya kawo ni na zo da magana wato yaro kayi hankali Allah sai kuma kayi tunani kwarai kuwa eh ita dai wannan yarinya to ita tuni ba wai baka ne ba za a yi ba to yarinyar nan tana akwai sharaɗai. akwai sharaɗai. sharaɗi ko sharaɗai a'a guda ɗaya ma idan aka faɗa zai iya wakiltar goma yawwa sharaɗi in yarinyar nan shine akwai wani ƙaninta da take tare da shi duk inda za ta zagaya ta zagayo suna tare duk inda za ta je to tare da yaron take tafiya idan har za ka iya ɗaukar ɗawainiyar yaron nan to za ka auri yarinya idan ko ba za ka iya ba to kai da yarinya sai dai haihata haihata to haduwa ta zo daidai da Allah ya dinki a gidan ka ba kenan abin da isa na ji daɗin wannan jawabi naka baba ni kaina ina da ƙannai guda biyu a gida akwai yar auta akwai ɗan auta yara ne guda biyu waɗanda Allah ija rabe su da kaifin basira yara kuma na ne iya ƙwarai ku. to sai abin da isa zan yi auren saboda na auri matar da za ta riƙe su haka ko da ba na nan na tafi cirani saboda ina zuwa matazu kana yawan tafasa kono Allah sarki duk lokacin da na tafi neman kuɗi ina da wacce za ta kula da su haka ne kaga faduwa ta zo daidai da zama ke eh, sai ta da kanin ta ni ba da kannena sai a daɗa kulla zumunci a tsakanin su haka ne eh, zan koma ka san kuma yarinya wani lokacin idan idan abubuwa suka yi mata yawa sai ka kanta yana jiyawa Eh amma kar ka damu da Eh a'a ai ba kan ta ke juyawa ba duniya ce take juyawa. Duk lokacin da duniya ta zo ta zo da juyi to sai ka ga dan adam kaman juyawa yake haka ne to duniya ce take zuwa da juyi wannan ba komai yawa eh ba komai to madan Allah ubangiji ya taimaka cinye mana Salamu alaikum. Ya haka? Eh? Wai ba ku abincin kuke ci? Akwai ruwa. Ruwa me? abincin da na ba ku bai ishe ba to bai ishe mu ba mu kuma muka muka da kuwa kunyar ko ko ka shanabu muka shanye he muka ci yau sani dai waken ne eh abin da na lolo kenan saboda tsabar rolon waken sai na ji ba na kamar zai karye Yau wasanni. Sanda dawa. Kaga abin da yaran nan suke ko? ba wani raguwa dai aji. Ina. ina zan samu raguwa kun cinye da Ina zuwa dai abu, ina zuwa dai. ina dan gwanti dan auta yake kai kai ina dan auta yake sun gangara can shi da shagari ba jira ne ya mana wai wai wai wai kurma lafi abin da nake so da ke abu na ce ina dan auta yake ina abu ina dan auta yake ni ina na sani to su biyu na ga sun shigo to to abin da nake so da ke wanda da aka gaya min sunansa wai wai wai an ce min ba baka son reni to na reni dan banza ni are, wannan a rene ki a autan namu Allah ko a rene ki a har da gaya mun wani sharadi wai wai wai kaza kaza kai da kanin ki zaki bi tunda wannan tunda wannan mai kannan nan mangala, mangalar jaki zo gidan nan shi ki koya yaran nan gantali da ba sa da ba ga ina zan zama da shi wannan gantalallu ne yaran to mun da abinci da Allah sai na dau girki da da hayyaci na to mun da girki na abinci na da abincin na wannan bai kama da direban da ya cinye da wake ba ruwa hakan ma fa maleji yayi fa ba ka koshi yayi ba ba ruwa ne to ai ku zo koshi da Allah amma da garin ruwa Allah ya kara mana ko yayi ba to eh. shikenan ban tukunya ba za a samu garin rogo ba ba ni tukunyar sai ka je kudin ubanka ai dole a ji a samo maka garin rogo amma cinye <laughs> abin da nake so da ke ba ka kan ta iya koya mana ba ba tun muna jin daɗin zama na zama baki tun ban mare ki ba yanzu ce ke tun da kika ɗauki fidan nan fidan nan ta ɗaukauta ki kuma saki saki saki saki aje taki sai an zuba madara ki ɗauki ta ta ɗauka saboda ku da kuna rigima ko To ai ta ce ni baran sha ba ban koyi. To kar ki san masa. Wannan me kan kaman damin gero kar ki san masa. Sai dai kar abu. In ya kaga kare zai kama. Ta ma bani na sha gaba. Ba shi da madara ba ai. Shi abinci kawai ya ci abinci shine damuwan shi. Haka ita da hadama kamar kasuwa. Ya da ai. Abu. Na'am. Ba za ta kai mu zage-zage ba. Tun kan ki zo gidan da nake rike da kannena. Kuma Allah Allah bai fasa bani abinda da zan kula da su ba. dan ku dan dan dauki su saboda haka na san waje miki je gidan inna lillahi wa inna ilaihi da kai za ta fi dan iska wai wai dadi a gidan ka ka cin ka ban da ka tafi kaji na ce maka ka wallahi ayan ba je ba da da wallahi da a a a ni wallahi ina jin dadi a gidan nan kai ko ka abin da ka ja yanzu eh, na ruwan da shi wallahi ba zai je ba ka muna nan da ya rauta kai in baka bar gidan nan ba sai na karya ba ni ba ba nan ya ko ta nan ba ka dan iska kai kaman kaman da. To tashi mu tafi ma ana korin ka kana zalle cin ka yake. Kana nan kana nan. Ka ka ka kana nan. Muna nan. Kuma wallahi an ka ce ba zai zauna. Ka tashi mu tafi. Gobe. Eh ba ka ma tashi ba abin da waje ce ba ba an ta mutu da ba mu. Yanzu kuma yi da aka ce. Dai kai waje. Dai kai waje dan banka. Me ya daga wannan gado kuma? Ya doke ka karama ya ana ne. Ina doke kauta. ka karama. na da ke shi to ki zan yi Kai, ka fita Kar fa ka taba ni. Na ce fita Kar ka taba ni Da. Fito. Ba ruwa na. kai, ne dai mana Allah nan daga zuwa safiya ka fito ka samu anan to shikenan dan iska aljanin banza ba aljani bane mutum ne wallahi aljani ne ba aljani bane mutum ne aljani ne kai dan iska mai magidanta eh, ina nan fito ka samu ina ta jira ni to bude mu je wajen jira shi wallahi kallahi aljani ne kursi alkuran aljani ne tun da na ga kan nan kamar damin gero wai za a kawo kaza kaza a shaida aljani za ta zo chega babu, chega